الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar alhamis takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 436 kuma wannan rana ta yi daidai da 25 ga watan shida shekara ta 2015 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na alfurqan a za mu tashi aya ta 107 a cikin suratu yunus insha Allah tambayoyin da aka rubuto na 'yan uwa na farko don Allah yana son a ja hankalin samari dangane da wasan kwallon kafa a cikin wannan watan sun fi ƙara himma ma wai suna wai da sunan wasan suna sanya ma wasan ma wai ramadan cup wato kofin ramadan wannan gaskiya ne ya dace a ja hankali a kai don wani yana daga cikin munkar yana daga cikin ayyukan munkar a wasan motsa jiki babu laifi a cikinsa amma yayin da zai zamanto cewar an mayar da shi wato waɗansu ba ma yin wasan suke ba su 'yan kallo ne domin 'yan kallon sun fi masu wasan yawa wanda suka damu da kallon bal sun fi masu yin bal ɗin yawa da wanda kuma suke yin abubuwan da suka biyo bayan wannan ma na irin su caca da neman kuɗi da sauran abubuwa ta wannan wasa ɗin to musamman a cikin watan azumi watan azumi lokaci ne da yake koya mana kyawawan al'adu mummunan al'ada da ka kasa rabuwa da ita idan a cikin watan ramadan ka yaya kanka daga wannan mummunan al'adar to wannan sai ya sa ka samu arzikin barinta har abada to idan kuma ya zamanto a cikin watan ramadan din wato azumin ka bai amfane ka ba ka ci gaba da yin wannan al'adar wanda kai ka san ba kyakkyawar al'ada ba ce to hakika wannan wato kayi rashi babba don haka a mutuno da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه wanda bai bar wato yasashen magana ba magana wadda take ba ta da amfani da aiki na irin wannan aiki wanda yake wato ba shi da wani amfani a wajen Allah a lahira wal jahal da aikin wauta wanda bai bar su ba to Allah ba shi da bukata kan ya bar cinsa da abincinsa da cinsa da shansa domin mutum kamar wato ya yi yunwa amma ruhin azumin bai yi shi ba domin ruhin azumi shine ya sa ka wato kabar duk abin da Allah baya so wanda daga cikin abubuwan da Allah baya so shine kaunar zur kaunar zur asalinsa wato magana ƙarya to amma ya haɗa dukkan wani abu wanda yake ba shi da alaƙa da gaskiya ba shi da alaƙa da abin da Allah yake so na gaskiyar da ya umarni da ita wanda hakika wato shi wasan ƙwallon ƙafa musamman wanda ake yi da nufin abubuwa na sharholiyar duniya da wato jin daɗin rayuwar duniya da masu yi da masu kallon duk sun haɗu a kan yin abin da yake ƙaunar zo sannan kuma yana daga cikin izgili da ayoyin Allah wato a ɗauki abin da Allah ya zaɓa ya fifita a haɗa shi kuma da abin da yake ba shi da asali daga abin da Allah yake so a ce kofin ramadan wannan yana daga cikin izgili da wato alama ta addinin Allah me ya haɗa addinin Allah da kwallon kafa da kofi da ake yi na kwallon kafa za a iya yin za a yin kwallon kafa domin nishadi domin karfafa jiki da sauransu wanda in aka yi shi da wannan niyyar ba zai zamanto yana daga cikin abin da aka haramta a cikin shari'a ba inda an kiyaye dokokin shari'a amma ya ta fuskar yadda ake yin ta lahau wargi da wasa da kashe lokaci da kuma wato kashe dukiya akan yin wannan da yin rige-rige akan wannan har a sanya wannan kofin to wannan dai yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabqa illa fi naslin wa khafirin wa hafirin wa khuf ba a yin wato tsere akan samun ba a yin gasa akan samun wata kyauta sai dai ta wajen wato harbi ko wajen tsere akan abin da yake da kofato shine doki ko alfadari ko tsere akan abin da yake da kufi shine raƙuni domin wannan yana daga cikin abin da za a karfafa juna domin jihadi saboda haka sauran abu wanda ake yi na gasa wanda baya daga cikin wannan baya daga cikin gina jiki da motsa jiki ba zai samu asali a cikin shari'a ba zai zamanto cewar yana daga cikin abin da shari'a ba ta yadda da shi ba to a danganta shi kuma ya zuwa ga wani abu daga cikin alamomin addini sai ya zamanto babin ta babin izgili ne da addini kaga ya zamanto karin laifi akan shi kansa asalin laifin Allah ya kiyashe mu wannan yace haƙi ne a kaina na haƙi ne a kaina na ɗauki nauyin ƴan uwana bayan rasuwar mahaifinmu ko kuwa kyautatawa ne eh wato in aka wannan ba haƙƙi ba ne kyautatawa ne domin haƙƙi shine abin da Allah ya wajabta maka abin da Allah ya wajabta ma mutum na ɗaukan nauyi shine nauyin matarsa da 'ya'yansa waɗanda ba su balaga ba da kuma iyayensa wato shine da mahaifi da mahaifiya da kaka namiji da kaka mace idan suka zamanto mabukata to waɗannan ciyar da su ya hau kan ɗa wajibi ne haƙƙi ne wajibi a kansa amma 'yan uwa sawa'un wanda suke shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai wannan ba haƙƙi ne wajibi a kansa ba amma suna da haƙƙin zumunci na a kyautata musu suna da haƙƙin zumunci na a kyautata musu su ne abin gabatarwa wajen kyautatawa Allah ta'ala ya ce wa abudullaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى سنة يا أنبة الثورة الله يشوف بوتا ما الله kada ku yi tarayya da shi a cikin bauta da komai kuma ku kyautata ma iyaye kuma ku kyautata ma dangi yan uwa saboda haka yan uwa ana kyautata musu amma a matsayi na biyu ba matsayin iyaye ba wanda yake su haƙi ne wajibi saboda haka ɗaukan nauyin yan uwanka waɗanda suke ma waɗanda suke ba wanda zai ɗauki nauyinsu ba haƙƙi ne wajibi ba amma wato su ne a sahun farko na kyautatawa bayan ka sauke haƙƙi wajibi to su ne wanda za ka so ma fuskanta domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fara da kanka sun ma'adina ka fa'adina sannan wanda ya fi kusanci da kai sannan wanda ya fi kusanci da kai to wanda suka fi kusanci da kai su ne 'yan uwanka bayan ka sauke wannan haƙƙi wajibi e babban wannan a yana daga cikin wannan ruhin ne na wato da ake cewa babban wa uba ya daga cikin wannan ruhin ne da yake a cikin al'ummarmu na zumunci haƙƙin zumunci yana sa wato haƙƙin kyautatawar har a rinka ganin sa haƙƙi ne na shari'a abin da ya sa wannan ya kamata a yi tamyizi shine wato idan mutum bai kula da waɗanda suke ƙarƙashin sa ba ƙarnansa ba za su kai shi kotu a ce masa an hukunci da shari'a cewa duk wata ga abin da zaka cire kana basu ba kamar yadda kotu za ta yi akan matar mutum kamar yadda za ta yi akan ɗa wanda yake bai balaga ba ko da an rabu da uwarsa kotu za ta iya yin wannan to kotu ba za ta iya yi akan ɗan uwa shakiki in dai ba yana rike da wato haƙƙinsu na wato gado ba ya zamanto shine waliyin su to in yana matsayin waliyi dole ne ya kula da su ya ciyar da su daga cikin dukiyarsu sannan ya ce wace ibada ce ta fi lada fiye da ladan aikin hajji yayin yin aikin hajjin kamar yadda ka faɗa ranar 19 ga watan 6 2015 haka na faɗa na faɗi cewa akwai ibada da tafi aikin hajji yayin da mutum yake aikin hajjin sai dai wataƙila dai ina ko a bai ji sosai ba kuma ba zan iya tuna daidai abin da na faɗa ba babu lokaci ballantana tun da ban tsaya na duba ba har in ce zan duba in ji ainihin abin da na faɗa daga tafsirin wannan rana aha eh wato abin nan eh to kun ji wanda suka rike maganar eh nan zini ma kuma na tuno ta wato idan mutum yayi aikin idan mutum yayi aikin haji akwai ayyukan manasik na aikin hajji wanda zai yi Allah ya bashi ladan aikin hajji to sannan saboda albarkar wannan wajen da ya je ya yi ayyuka na ibada ƙari akan wannan saboda albarkar zamanin da albarkar lokacin sai ya samu lada fiye da ladan aikin hajji wato ƙari akan ladan aikin hajjin da nake cewa fiye din ba wai ya fi ladan aikin hajjin ba ƙari akan ladan aikin hajji din ina jin nayi ne a munasabar mutum yayin da ya je lokacin yayin da ya je aikin hajji ko umra ya kokarin sauke qur'ani fiye da wato a kwace a ƙasa da kwana uku a cikin a cikin kwanaki tun dama akan wannan aka tambayar cewa a mutum zai iya sauke alqur'ani ƙasa da kwana uku idan kamar ya kasance a cikin lokacai ne masu falala kamar cikin ramadan ko kuma a wurare masu falala kamar lokacin da ya je da ya je makka ko madina domin aikin hajji ko umra musamman aikin hajji ya hada ga lokaci ga bigire to saboda haka sai ya kokari ya amfani da wannan lokacin ya yawaita hadda alqur'ani sai ya zamanto kari da kan aikin ibadar aikin hajjin ya samu waɗansu ayyuka kuma na ibada waɗanda ya kari wanda za su kara masa ladansa abinda nake nufi kenan ba wai akwai ladan da ya fi aikin hajji din ba akwai magana watakila ko ya ji na faɗa an akwai hiran 'yan talabijin da suka yi da ni wanda nake ce musu akwai aikin da mutum zai yi da kuɗin da zai je aikin hajji sai Allah ya ba shi lada fiye da aikin hajji din wanda wannan maganar ibnu abi zaid al-qayrawani ne wanda wani ya zo ya ce masa yana so ya aikin hajji amma na nafila ya riga ya aikin hajji na farilla sai ce bana nuna maka abin da idan ka yi shi za ka samu ladan aikin hajji fiye da a ninki kaza da kaza ba sai ce gaya mu shine sai ya ce kana da ɗan uwa wanda yake yana neman aure ba shi da ikon rike mata ba shi da ikon aure ya ce yana da su ba ɗaya ba ma ya ce to kai musu aure kana da wanda ba shi da matsuguni ya ce to ka saman masa gida kana da wanda ba shi da kaza kai masa kaza ya gaggaya masa irin ayyuka da zai na taimaka ma bayan Allah ya ce to wannan abubuwan idan ka hada da kudin da za ka yi aikin hajjin nan ya fi maka ka je ka yi aikin hajji sau kaza da kaza na manta ko sau nawa ya ce amma wannan kun san cewa sau adadi kaza wannan ta babin istihadi ne tunda ba wanda ya san lada sai Allah sai manzansa sallallahu alaihi wasallam amma bisa abin da yake na zahirin dalilan shari'a akwai ayyuka da zaka yi na sadar da rahma ga bayin Allah wanda amfaninsu ba zai takaita akan kanka ba zai kai hayya zuwa ga waɗansu bayin Allah ya zamanto ya fi lada daga ayyukan ibada waɗanda suke ko da su ma ɗin zaka kashe kuɗi kanka yi su kamar aikin ibadar aikin hajji to wataƙila ta wannan babin ila ta wannan yake ji wannan dangane da hajjin da yake ba na farilla ba dangane da wanda yake yake yin hajjin nafila a idan musamman idan ya yi ƙoƙarin yin aikin hajjin abin ya gagara kamar yadda yanzu mutane suna ta ƙoƙarin zuwa aikin umra an ce ba visa abin ya gagara wani duk sai hankalinsa ya tashi bakin ciki ya same shi saboda bai je umra ba wani lokaci ba wai bakin cikin kaucewar kubcewar ibadar bane a'a bakin cikin cewa wannan dandalin da ake yi a bakin darul tauhid bana ba za a yi da shi ba saboda haka wata shahawa hafiya ce wata boyayyar sha'awa ce in bai fahimce ta ba to in aka yi masa wa'azi aka fahimtar da shi sai ya gano cewa to ashe hankalin shi din yake shigo mun ya yaudare ni da ma can ba dan Allah nake ba kamata yi ya zaman to yayin da yayi kokari bai samu din nan ba yaji duk daidai ne yace to waɗannan kuɗi da na ware to bar kuma in zo in duba in gani me bazan bazan je ne sharholiya da su ba bari na je ne aikin alhairi da su ya amfani da su wajen wajen buɗe baki na bayan Allah wajen taimakon ƴan uwa wajen kai musu kayan abinci wajen yi musu kayan sallah ya amfani da wannan kudin a nan sai kaga Allah ya bashi lada fiye da ladan umra kwarai da gaske wannan yana daga cikin fiqhu a cikin addini na to sai kuma wannan yake tambaya za a iya sauki za a iya sauke wannan a wannan ba tambaya ba ce ko za a iya sauke wannan karatu daga dawanigeria.com eh wannan eh oh to na gani yawa yaya hisabin waɗanda ba a turo musu annabi ba zai kasance misali bayan annabi isa kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne ake ce masa ake ce musu ahlul fatra ahlul fatra wato ma'abuta waɗanda suke a fatra fatra ita ce yankewa tsakanin annabci ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul manzon ya ku ahlul kitabi manzon mu ya zo muku yana muku bayani a lokacin yankewa daga zuwan annabawa ita ce fatra wanda mai maraki ke cewa du fatratin bil far'i la yura'u wa fil usuli bainahum khilafu ma'abuci eh waɗanda suke yan fatra ba a yi musu hisabi akan furu'in shari'a amma akan tauhidi akwai saɓani tsakanin malamai wanda yake abin da yake mafi inganci shine waɗanda suke 'yan fatra Allah maɗaukakin sarki shine ya san makomansu akwai nusus da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa jarabawa Allah zai musu ranar alkiyama wanda ya ci jarabawa Allah ya sa cikin rahamarsa wanda bai ci jarabawa ba ya fada cikin azaba to waɗannan hadisai ne da suka zo waɗanda sun inganta kuma wannan malamai sun yi riko da su kamar irin sai al-imam ibn kathir da kafin shi ibn abdulbar annamri duk sun tafi da mujibin waɗannan hadisai suka ce ahlul fatra Allah ne ya san makomansu amma yadda makomansu za ta bayyana su ne ta hanyar jarabawa amma a cikin ahlul fatra din akwai wanda hukuncinsu ya tabbata a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yan wuta ne ko yan aljanna to sai a hukunci akan waɗannan daga cikinsu akwai amr bin luhai farkon wanda yayi ya riki as-sa'iba wal wasila wal ham daga cikin waɗanda wato ya shar'anta wannan shari'ar ta dabbobi da ake bar su da ake barin su ga gumaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi yana jan hanjin cikin sa a cikin wutar jahannama to kaga wannan ya tabbata dan wuta ne akwai kuma a waraqata bin nawfal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa dan aljanna ne akwai amr ibn nufayl babban sayyidina umar ibn al-khattab wanda shi ma bai taba sujada ga gunki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dan aljanna ne to saboda haka irin waɗannan a ayanu waɗanda aka ambata sai mu gaskata cewa ga makomarsu amma sauran hukuncin da ake bayarwa a dunkule shine Allah ne ya san makomar kowa kuma ranar alkiyama Allah zai musu jarabawa wanda ya ci ya shiga cikin rahamar Allah wanda bai ci ba ya zamanto cikin azaba Allah ya kiyashe mu sannan ina mu hukuncin mutumin da ya samu janaba sai ya wanke iya inda janabar ta shafa ba tare da wani uzuri na sanyi ko rashin ruwa ba sannan ya halarta a yi hakan inda sanyi ne e, ita janaba tana da hukunci guda biyu akwai hukuncin tsarki wanda sifa ce ta hukunci da ake bama mai sifantuwa da ita cewar idan yana da janaba ba shi da wannan sifar ta tsarki wanda ba zai samu wannan sifar ta tsarki ba sai ya wanke jikinsa ga baki daya da ruwa wa in kuntum wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance cikin janaba to ku yi wanka ku tsarkake kanku ba wanke ta ake ba ba wanke shi janabar maniyin da ya fita wanke shi ba shine tsarki daga janaba ba an fahimta tsarki daga janaba shine tsarkake jiki hukunci na biyu shine shi maniyin da ya diga a wanke shi to wannan a bisa sabani ne tsakanin malamai kan cewar shin maniyin nan me hukuncinsa hukuncinsa najasa ne ko hukuncinsa ba najasa ba ne mazhabar malik shine cewa najasa ne da mazhabar abu hanifa sai dai abu hanifa ya saba da malik yana ganin tsarki daga wannan najasan mai sauki ne ko kankare shi aka ya tsarkake shi imamu ahmad da shafi'i da malaman hadith suka ce ba najasa bane mai tsarki ne ko mutum ya yi sallah da shi a jikinsa bai wanke ba wannan sallar ta ta yi in dai ya riga ya yi wankan janaba wanda yake wannan shine kaulin da muka rinjayar yayin da muka karatun izziya da kuma a cikin karatun mu na umdatul ahkam mazhabar ahlul hadith mazhabar imam ahmad da imam shafi'i shine bisa abubuwan da suka zo na dalilai hadisai da suka zo na Aisha da Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda suka tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah da shi a jikinsa kuma ba tare da wato an wanke ba saboda haka abinda kake batun uzuri na sanyi ko rashin ruwa yana yana rafiya ne da hukunci na farko na yin wankan janaba din wankan janaba ba wanke janabar ba saboda haka ina fata mai tambayar ya tattaro hankalin sa ya fahimci wannan sosai ya ji wanke wato wanke maniyin da ya diga a jikin mutum ko a tifarsa ba shine tsarki daga janaba ba tsarki daga janaba shine mutum ya yi wanka ya wanke jikinsa gabaki ɗayan ya game jikinsa da ruwa kamar yadda sifar wankan janaba ya zo a hadisan Aisha da Maimuna da sauran da Ummu Salama daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan idan mutum yana cikin halin sanyi ko rashin ruwa isasshe ko kuma yana da ruwan ba zai iya amfani da shi ba saboda rashin lafiya to wannan sai ya taimama idan yana jin tsoron fitar lokacin ibada in ka baya jin tsoron fitar lokacin ibada sai ya saurara har sai lokacin da ya samu ruwan da zai iya amfani da shi ko kuma ya bararraka ruwan yanda yake zai gusar da sanyin da yake gudu na kada ya cuce shi wannan yana da uzuri idan lokacin ibada zai kure sai ya yi taimama in lokacin ibada ba zai kure ba sai ya saurara har sai ya yi tanadin wannan ruwan sannan ya wanka din da shi na ganin za mu tsaya a nan wajen sauran tambayoyin sai Allah ya kai mu gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
نعم الله جل وعلا yace wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa hu babu mai yayewa gare ta face shi babu wanda zai yaye ta sai shi wa in yuridka bi khairin idan ya nufe ka da wani alkhairi fala radda li fadlihi babu mai babu mai ije falalarsa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana samun wanda ya so da wannan daga cikin bayinsa wa huwa al-ghafurur rahim kuma Allah shine mai yawan gafara mai tsananin jin kai yayin da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurru kuma kada ka kirayi kada ka kada kai addu'a ga wani wanda baya baya amfanar ka baya cutar ka ba Allah ba kada kai addu'a ga wani ba Allah ba wannan wani wanda baya amfanar ka da komai baya cutar ka da komai to sai kuma yace kada ya faɗi wannan hakikar wato kamar yadda waɗanda ake kira ba Allah ba su a ƙashin kansu ba sa amfanarwa ba sa cutarwa haka zalika ba sa yin wasiɗa zuwa ga Allah wajen amfani ko cutarwa idan Allah ya ce zai amfane ka baya buƙatar sai da wasiɗar wani zai maka amfanin ba sai da dalilin wani ba ba sai wani ya maka sila ba sannan Allah zai amfani ka sannan Allah zai baka alkhairi idan ya ije maka idan yani idan kuma ya nufe ka da sharri idan ya shafe ka da wani abu wanda yake mummuna to wannan ba ba sai da wasiɗar wani ba za ka samu ba sai da wasiɗar wani ba Allah zai yaye maka wannan domin wannan ya zamanto raddi ne ga addinin shirka raddi mai isa matuƙa domin addinin shirka ya tafi akan cewar gumaka suna amfanarwa suna cutarwa idan aka yi musu hujja da rububiyar Allah cewa ai Allah shine mai yin wannan kawai sai su ce to ai baka isa ka je wajen Allah gaba gadi ba sai ka bi ta hanyar shamakai shamaki daya shamaki biyu har sannan su kai ka ga Allah wane kai wane zuwa wajen Allah saboda haka sai su ce ai waɗannan gumakan da suke bauta ma sai su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wai ba suna bauta musu bane face kawai dan su isar dan su kusantar da su zuwa ga Allah a kusanci wato sai ta hanyar su ne ta hanyar su ne suke samun amfani da yake zuwa musu kuma ta hanyar su ne suke ije sharri da yake zuwa musu to sai Allah ya ce idan idan wata idan wata cuta ta same ka babu mai gusar da ita in ba Allah ba babu wani wanda zai ce yana da wasiɗa wajen Allah da shine zai zai je yayi zai je ya nema maka yayi maka ceto wajen Allah dan a yayi maka wannan domin babu wanda yake ceto wajen Allah sai wanda Allah ya yarda yayi ceton sai ma Allah ya yarda yayi ceton ya bashi izini sannan ya ce masa kuma ya ayyana masa wanda zai ceto din sannan yayi ceton ba kamar ceton duniya bane na nuna isa wanda za ka je ka yi alfarma ga wanda ka so wajen wanda ka so in kana da in kana da sifar alfarma a wajen Allah ba haka bane ana ceto a wajen Allah amma sai ya cika sharadi biyu shine da izinin sa man zallabi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wanda yake ceto a wajen Allah in ba da izinin sa ba wato in da izinin sa zai yi ceto sharadi na biyu sai ya yarda a ceci mutumin wala yashfa'una illa liman irtaba su mala'iku ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun sai wanda saboda haka sai ya cika sharadin nan guda biyu Allah ya ba da izinin ai ceton sannan kuma ya yarda a ceci wanda za a ceta din to amma wan saboda haka kaga kaga gumaka da ake bauta ma ba Allah ba su ba su da ɗayan wannan dan Allah bai ba su izini ba kuma Allah bai yadda wanda yake wanda yake bautar gumaka ya zama to shine za a cece shi ba domin wanda yake ya janyo ma kansa fushin Allah ya yi zalunci akan haƙƙin Allah bai cancanci a ce a cece shi ba don haka ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ceto akan haddi daga cikin haddin Allah ina kuma wanda yace zai ceto akan hana hana Allah haƙƙinsa kun san abin da nake nufi da wannan wata mata mahzumiya ta yi sata aka kai ta kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yanke hannunta daga daga babban gida take banu mahzum na quraish saboda aka suka ce ta yaya za a yi wannan aibi ne terere za a yi mana suka ce yaya za a yi aka ce ai ba wanda za ku samu sai usama duk abin da ya nema wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai mata saboda dan gaban goshi ne hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka ake sifanta shi da shi dan lelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka gaya masa ya je ya faɗa yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi ceton a yafe mata a kyale ta yace a tashfa'u fi haddin min hududillah yace kana ne kana neman ka yi ceto kada a tsayar da haddi daga cikin haddin Allah yace wallahi law fatimata law fatimatu bintu muhammadin sarqat la qata'tu yadaha da fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce kai sata da na yanke hannunta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai shafa'a a haddi daga cikin haddin Allah wanda kabira ne daga cikin kaba'irud dhunub manya manyan zunubai to ta yaya kuma za a tabbatar da ta yaya zai yadda a shafa'a ga wanda yake ya keta ya keta wato a haƙƙin Allah ya zamanto yana yin shirka saboda haka ba su cancanci a yi musu ceto ba da haka wannan ayar kamar yadda ta farko wadda yake kafin ita ta kore danganta amfani da cuta ga wani Allah asalatan ta fuskar asala wannan kuma ta kore wato wasafa yin wasiɗa yin ceto wajen ije wajen kawo amfani ko ije mummuna babu wanda yake yin wannan a wajen Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace a suratul zumar qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati ka ba ku yace ku bani labarin waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba idan Allah ya nufe ni da mummuna shin za su yaye wannan cutar ne daga gare ni ko ko ya nufe ni da rahama za su rike wannan rahamar ne ta hana ta sauka gare ni qul hasbi Allah yace kace musu Allah ya ishe ni alaihi yatawakkalul mutawakkilun masu dogaro su dogara gare shi saboda haka wannan ayar Allah ta'ala yake tabbatar mana da wato korewar wato wasita tsakanin Allah da tsakanin Allah da bayinsa idan Allah ya idan Allah sai Allah yake idan Allah ya shafe ka da mummuna bai ambaci nufi ba bai ambaci irada ba anan to da duk abin da Allah ya nufi bawa da shi alkhairi ne ko ya shafe shi da mummuna nufin Allah tare da shi alkhairi ne sai ce idan ya shafe ka wato abin sai ya sai ya danganta saukar abin gare shi yace to yayin da ya zo babu mai yayewa sai Allah rashin lafiya talauci rashin aiki cuta duk a a a a a rashin samun biyan bukata duk wannan abdurru ne in Allah ya shafe ka da wannan babu mai yaye shi sai Allah saboda haka kada ka nemi yayewa wajen wani in ba wajen Allah ba domin babu mai yayewa sai Allah wannan hakika ce kauniya wannan hakika ce kauniya kamar yadda kuke ganin gravity din nan sai da kuke gani ko in aka jefa dutse sama sai ya dawo ƙasa wannan ba hakika ce kauniya ba ka taba ka taba jefa dutse sama ya tsaya ya tsaya kyam a sama sai ya dawo ƙasa wannan hakika ce wadda ba wanda yake musunta to haka zalika wannan hakika ce kauniya da Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani idan wancan ka gani da ido kuma newton ya gaya maka har ya baka formula ta gravity ya gaya maka ka karanta anan wannan Allah ne yake gaya maka wannan cewa idan idan wani mummuna ya same ka babu mai yayewa sai Allah shine wannan ma'anar kuma al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa ta a cikin hadisin Ibn Abbas wanda muka ambata jiya ya gulamu wa alam anna al umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak yazo a karshen hadisin sannan wajen nabiyun sai ce wa in yuridka bi khairi idan ya nufe ka da alkhairi babu falara da li fadlihi babu mai kawar da falalarsa nan sai ya ce nufi wato kafin ma alkhairin ya zo ya nufi zuwan alkhairin babu mai ije shi babu mai hana shi zuwa ballantana yayin da ya sauka ko kafin ma ya zo Allah ya nufi zai same ka babu mai hana shi ballantana yayin da ya sauka wanne ne ya fi sauki a hana saukar ko ka bayan ya sauka aka da shi wanne ne ya fi saukin yi hana saukar kafin ya zo a hana shi ya zo amma bayan ya riga ya zo kuma ka ɗauka ƙarfi da yaji sai ka ture shi daga mutum Allah ya riga ya mutum mai kuɗi ne ƙarfi da yaji sai ka mai da shi talaka a wannan ya fi wahala gara kafin kuɗin su zo ka je ka yi babakere ka tare kada su sauko amma bayan sun zo ka ce za ka ije shi wannan ya fi wahala to nan sai Allah ya nuna mai sauƙin ma ya gagara gare su ballantana mai wahala amma kaga a cikin suratu a cikin suratul an'am sai tabbatar da mai wahala sai ya ce wa in yamtaska bi wa in yamtaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamtaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir san da yake yana nuna wato cikar izzarsa ne da kudurarsa sai ya ambaci abin da yake shine gagaraba daudin wanda yake mai wahalar ijewar amma nan da yake yana kalubalantar masu rukon wani abun bauta ba Allah ba sai ya kawo abin da yake mafi saukin shine raddin shine wato ijewar irada din yace wa in yuridka bi khairi abu na biyu kuma da yake fala radda li fadlihi babu mai kawar da falalarsa dan ya nuna yayin da Allah ya nufe ka da alkhairi wannan ba cancantar sa kai ba falala ce kawai daga gare shi falala ce kawai daga gare shi ba abu ne wanda ka cancance shi ba duk wani abu da ya same ka na alkhairi falala ne daga Allah ba wai ka cancance shi bane sabanin wanda idan ya samu zai ce a'a inna ma utituhu ala ilmin indi an bani shine saboda wani ilimi wanda nake a kansa a'a baka cancanci in kai malami ne baka cancanci ka zamanto a wato an haife ka dole an haife ka a gidan malamai saboda haka dole ka zama malami ko an haife ka a gidan masu kuɗi dole ka zama mai kuɗi ba abin da yake wato haƙƙi macancanci a kanka falala ce tsagwaranta daga Allah kaga shi yasa Allah ya ce wa in yuridka bi khairin wannan khairin din nan nakira ce da take nuna komai kankantar sa komai kankantar alkhairin komai girman sa idan Allah ya nufe ka da shi babu mai kawar da shi babu mai kawar da wani abu daga cikin falalarsa da kuma nuna kan cewa Allah zai iya nufin ka da alkhairi dan kankani kuma zai iya nufin ka da alkhairi babba wanda ya fi karfin tunaninka ya fi karfin tunaninka kana ganin mutum lokaci daya sai ga Allah ya nufe shi da wani alkhairi babba wanda bai taba tsammanin sa ba to Allah kenan to wannan falala ne na Allah to godiyar Allah shine ka gane cewa daga cikin falalan Allah ne to da yace yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana yana samun wanda ya so da shi daga cikin bayinsa wannan yana daga cikin balagar alqur'ani wannan damirin yana komawa ga cutar yana kuma komawa ga alkhairi yana samun wanda ya so da cuta daga cikin bayinsa yana kuma samun wanda ya so da alkhairi daga cikin bayinsa wannan duk yin Allah ne kaga mutum yana cikin cuta wadda babu mai iya yin wannan kai mamakin ya aka yi mutum ya samu wannan bawan bawan Allah ne haka Allah ya haka Allah ya so ya gan shi saboda haka wannan yana nuna cikar kudurar Allah akan bayinsa sannan sai ya ce ya sifanta kansa da wannan sifa ta wato gafara da kuma tsananin jin kai wanda da gafara Allah shine yake yayi mana dukkan cuta da rahamarsa shine dukkan alkhairi yake nufin mu da ita to a cikin wannan ayar lallai a mabudi ne ga dogaro na gaskiya da bayi za su ga Allah jalla wa'ala mu dogara ga Allah yadda ya cancanta mu dogara gare shi domin sanin wannan wannan shine sanin sifofin Allah ba sanin sifar Allah shine ka ce Allah yana da sifa ta alƙudura yana da sifa ta al'irada ka haddace amma baka san tasirin su ba a cikin haƙa'iƙul kauniya a cikin dokokin yadda duniya take tafiya amma yanda in ka ga in muka ɗauki tauhidi daga yanda Qur'ani yake karantar da mu sai mu fahimci menene wannan sifa ta kudura Allah menene wannan sifa ta iradar Allah kun ga nan Allah ya ambaci sifar iradarsa wa in yuridika in yayi nufin ka da alkhairi al irada iradar Allah nufin Allah idan ta rataye da abu to wannan abin dole ya tabbata innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun umarninsa ga abu idan ya nufe shi wato idan irada idan nufin Allah ya rataye da abu shikenan sai Allah ya ce masa wannan abin ka kasance sai ya kasance sai ya kasance a yanda muradin Allah yake saboda haka dole mu ji tsoron Allah domin kuma gashi a cikin nan yana cewa shi fa'alun lima yurid ne da yake yusibu bihi man yasha'u min ibadi yana samun wanda ya so daga cikin bayinsa da shi kuma a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke cewa wani yana da ikon tasarrufi a cikin abin da yake na Allah ne kamar waɗanda suke ganin cewar wani yana da ikon ya kwace musu imani ya musu salbu wanda suke dangana wannan ya zuwa ga waɗansu shehunnai su ce kai hankali shehu zai maka salbu wato zai kwace maka imaninka babu mai kwace imani sai Allah babu mai ka domin babu mai bayar da shi sai Allah wani bai isa yayi ba shi yasa kitabin ya zo aka wajjahar da shi aka fuskantar da shi ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi yayin da ya zamanto shi aka gaya ma saboda haka kowa min babu aula min babu aula ya sallama ma Allah kan cewa babu wanda yake da wannan sifar ta rububiyya in ba Allah jalla wa ala ba na'am ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu min rabbikum wa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alayha wa ma واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
Allah ya ce qul ya ayyuhan nas kace ya rasulullah ya ku mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum lallai hakika gaskiya ta zo muku daga ubangijinku faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda duk ya shirya to ya shirya ne kawai ga kansa wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bata ya bata ne ya bata ne kawai akan kansa wa ma ana alaikum bi wakil ni ba mai makiyayi ne akan ku ba mai dora ku mai tsayawa ya ga tabbaci ya ga cewa lalle kun yi imani wattabi ma yuha ilaik kuma ka bi abinda ake yin wahayinsa zuwa gare ka wasbir kai hakuri hatta yahkum Allah har sai Allah ya yi hukunci wa huwa khairul hakimi shine fiyayyen masu hukunci wannan ayar kamar wato kulasar karshen abin da wannan sura ta kunsa ne na abin da take ciki na kafa hujja da zance da hankali da zance da fitra da kwadaitarwa da tsoratarwa da yin izina da ban tsoro da dukkan asalib da suka zo na koyarwa na hanyar isa ya zuwa ga zukatan bayin Allah to wannan shine kamar kulasa Allah ya ce kul ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ka faɗi domin mutane su sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne saƙo ne daga Allah domin gashi Allah ya ce ka faɗi wato su san cewar shi mai faɗin maganar ta Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam isar da ita yake ya ku ya ayyuhan nas ya ku mutane wato bayan an ce an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa wa mutane sun ji cewar wannan saƙo ne ake gaya musu daga wajen Allah to sai kuma aka tattaro hankalinsu aka ce ya ku mutane wanda ya haɗa dukkan jinsin mutane a bayan ƙasa domin waɗannan ayoyi da makamantansu su ne suke hujja ga cewa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkan al'umman mutane ne ka ce ya ku mutane wanda ya hada na zamaninsa salawatullahi wa salamuhu alai da kuma har Allah ya nade kasarsa har har sa'ar alkiyama ta zo shine ake cewa ummatu da'awa ummatu da'awa al'umar da'awa duk al'umar nan duk wanda sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa gare shi to al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta da'awa amma ummatul ijaba sune wanda suka amsa kiransa sune ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da alamar gurril muhajjali amma ummatu da'awa sune duk wanda aka aka umarce shi ya kira su to ka ce musu ya ku mutane lallai haƙiƙa gaskiya ta zo muku daga ubangiji wannan takriri ne tabbatarwa ne daga Allah sallallahu daga Allah jalla wa'ala yake shaida ga cewar abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ce daga ubangiji saboda haka babu mutum abin da yake nema sama da wannan yayin da ya samu shaida daga Allah lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi sai dai Allah yana yin shaida ga abin da ya saukar maka ya rasulullah Allah ne ya saukar da shi da ilimin sa kaga Allah da kansa yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaida to amma wannan ba shaida ce Allah yake yi ba a'a wannan mu ne ake zantar da mu domin mu sakankance Allah da kansa yake cewa gaskiya ce fa ta zo muku daga ubangijin famanin da wanda duk ya shirya wato ya yadda da cewa gaskiya ce kuma ya aiki da ita to ya shirya ne dan kansa wato kada ku taba daukan cewar kuna amfanar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kun ga yana kwadayin ku shirya ya muku wa'azi dare da ba dare ba rana ya bi ku kwararo kwararo gidaje gidaje kuna korarsa bai daina ba kuna kyararsa bai daina ba ku ɗauka yana yin haka ne don wani amfani da zai samu wanda har zai sa waɗansu sun musulunta su rinka yin wato su rinka yi ma wato su rinka yin fariya suna yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam gori ya mununa alaika an aslamu suna goranta maka wai dan sun musulunta Allah ya ce qul la tamunnu alayya islamakum kada ku taɓa mun gori akan kun musulunta balillahu yamunnu alaikum Allah ne zai muku gori an hadakum lil imani shi ya shirya da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqin to shi yasa Allah ya ce famani tada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda duk ya shirya kansa yayi ma ba ruwan Allah in ka so karka shirya ba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka so karka shirya shi ka'idul gurril muhajjalin ne Allah ya riga ya bashi wannan matsayin maqamul mahmud ba ruwansa saboda ka in ka shirya dan kanka wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ko ya bata akan kansa ya bata cutar a kansa za ta tsaya ba za a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa ba dan wani bai shirya ba ya riga ya isar dan wani ya bata wannan ba zai dauki laifin batansa ba dan kada ma su ɗauka akan cewar wai dan sun bata din wannan zai bashi haushi zai rinka jin haushin su yace a'a wanda duk ya bata akan sa ya bata sannan Allah ya ce ya gaya musu wa ma ana alaikum bi wakil ni ba makiyayi ne akan ku ba wato Allah ya aiko shi ne isarwa kawai shi ne isar da sako ne amma ba waki alwakil shi ne wanda aka wakilta shi mai tasarrufi akan zartar da wani abu to Allah bai dora annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ba shi nauyin shi ne zai zartar da cewa sai ya ga mutane sun shirya wannan na Allah ne fa inna ma alayka albalagu wa alaina alhisab haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake kanka kawai isarwa hisabi yana kanmu hisabi cewa sun shirya ba su shirya ba me yasa wannan yana ka wajen Allah sannan Allah ya ce wattabi ma yuha ilayk kai ka ci gaba da bin abin da ake wahayi zuwa gare ka kun ga abin da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya isar ya ci gaba kullum Allah yana daukar sa daga mataki zuwa mataki daga mataki na kamala zuwa wani mataki na kamala haka Allah ya rinƙa masa har sai da ya cika masa addini cikakke ya cika ni'imar sa gare shi haka za ka ga a baya waiwaye a'a ya sa gabansa akan manufarsa akan abin da zai shine ka ci gaba da bin abin da ake ake wahayi zuwa gare ka wasbir kai hakuri kuma yayi hakuri salawatullahi wa salamu alai hatta yahkum Allah hatta Allah yayi hukunci saboda ka hakuri ne na ilimi ba hakuri ne to ya zan yi ma ban yi hakurin ya zan yi ba a'a haƙuri ne na ilimi haƙurin me kake ina jiran hukuncin Allah na san zai zo me hukuncin Allah al'aqibatu lil muttaqin sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah taron kafirci Allah zai ruguza shi za su gudu a bayan bayan su to yana tsaro yana zaune yana sauraro daga hukuncin Allah yace wa huwa khairul hakimin shine fiyayyen masu hukunci domin wani hukunci ne za a yi maka irin a fadar Allah wanda baya wanda shi ba dan kabila bane ballantana a ce a a ai ba kabilan mu ɗaya da abokin da abokin rigimata ba kabilan su ɗaya da Allah saboda haka ba za a yi mun adalci ba ko jinsin su ɗaya da Allah ba za a yi mun adalci ba Allah ubangijin kowa wanda ba shi da fila da kowa ba shi da sila da kowa shi ne mai hukunci saboda haka shi ne fiyayyen masu hukunci duk wani mai hukunci babu kamar Allah sai kuma wanda suka yi hukunci da abin da Allah ya ce a hukunci da shi suka ibin sarransu domin su ma waɗannan hukuncinsu hukuncin Allah ne kamar hukuncin annabawan Allah da kuma masu umarni da gaskiya a cikin bayin Allah wato alladina ya'muruna bil qist minan nas to wannan karshen sura kenan kun ga yanda Allah madaukakin sarki wato ya ƙara wannan sura da abin da zai karfafa zuci ya kuma yi wa'azi ya tsoratar da mutum Allah ya kuma ga girman Allah jalla wa'ala ya rusuna ma Allah to haka surorin nan suke na makka waɗanda suka rinka ƙarfafa imanin musulmi yayin da suke cikin wannan hali na tsanani wanda musulmi suka kasance a cikin wannan a cikin sa kamar yadda tarihi dai kuka san shi irin waɗannan kisso irin waɗannan surori su ne suka rinka sauka a wannan lokaci a koyaushe mutum in ya karanta wannan sura ya zo ƙarshen ta ya ji irin abin da ta kunsa dole sai ya zuciyarsa ta girgiza da abin da ta kunsa na wato kwarjinin alkur'ani da kwarjinin gaskiyar da yake faɗa da ƙarfin gaskiyar da yake faɗa da kuma wato ƙwanƙwasar zuci da ake yi da kuma sanya ƙauna da ƙara soyayya da aminci ga Allah jalla wa'ala wanda yake shine babu abin da yake yin wannan irin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa Allah ya ba mu albarkacin alkur'ani sai sura ta gaba wadda za mu shiga ita ce suratu hud wadda ita ma sura ce ta makka an ce an saukar da wannan sura a bayan ita suratu yunus sura minti nawa barak minti nawa goma na'am wannan sura ita ma sura ce makkiya an saukar da ita bayan suratu yunus saboda haka kusan irin halin da abu halin da musulmi suke ciki yayin da aka saukar da wannan suratu yunus din kusan shi ne halin da suke ciki yayin da aka saukar da wannan sura suratu hud sura ce wadda aka ambace ta da wannan suna a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta suratu hud kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam araka qad shibta ya rasulullah ce na ga ya rasulullah furfura ta zo maka yace shayyabatni hudun wal waqi'a shayyabatni hud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat surorin nan ne suka sa ni furfura hud da idza waqa'atil waqi'a da wal mursalati urfa da amma yatasaalun da idha ash-shamsu kuwirat wato saboda abin da suke suka kunsa a cikinsa na ban tsoro da razani ya sanya shi ya furfura wanda yake nuna abin da yake sanya wato tsoro a cikin zuci yakan sa furfura ta saurin zuwa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dududu furfurar tasa a gemu ne ba su fi kwaya goma sha bakwai ba an kirga iyakansu kwaya goma sha bakwai sha takwas haka ana ta kirga furfurar tasa ba su kwaya goma in shekara 63 amma ba su kwaya goma sha bakwai sha takwas ba a sha bakwai zuwa takara to ita ce eh na'am a'a ya ba a so a yi da yawa ai ba ce ba a so a yi da yawa ba wato saboda ganin canzawar kama ai ita furfura sayyidina annabi ibrahim da ya ga ya yi furfura sai ya ce ya rabbi menene wannan Allah ya ce masa wannan karama ce daraja ce shi yasa a yana daga cikin imani ikramu di shaibatil muslim darajta dukkan musulmi da yake da furfura samari kukula dukkan musulmi da yake da furfura yana daga cikin imani a bashi girma a bashi daraja a bashi girma a bashi daraja in kai haka Allah zai baka lada in ka raga masa Allah zai baka lada amma a ga yana fada kana fada yana fada kana fada kai ko gemun baka da shi yana fada kana fada to wannan ya nuna kan cewa baka da tarbiyya ta musulunci ka bashi girma sayyidina abubakar shine ya gani wato kamar abun bako ne a gare shi saboda ganin irin irin yadda kamal saboda jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamalata ta ta isa kamar yadda sayyidina abubakar ya ce masa ne yayin da ya gan shi bayan rasuwarsa da ya shigo ya sumbace shi ya ce tsibta hayyan wa mayyita ka tsarkaka ka kyautata a raye da bayan mutuwa sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa ya ga wannan ai ba tawaya bane furfura inda tawaya ce ba zai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ba amma yana ganin kamar abu ne wanda yake wato a duk irin wannan kamala ta ka gashi kuma furfura ta zo maka ya rasulullah sai ce wato wannan furfurar ba ta damuwa ce kan al'amarin duniya ba ko ko kuma mata sun ko ko mata sun gasa mu kasan wata lokaci in mata suka samu can a gaba yanzu yanzu sai furfura wato ba ta wannan bace ta tsoron Allah ce ta tsoron Allah ce kun ga shi yasa ranar kiyama Allah ta'ala yace a آآ آآ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى بعيدا نكيني يا أيها المزمل نكيني ما فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا me zai ta yaya me zai sanya ku kafi wato in kun ka in kun kafirce da ranar da take sanya yara su yi furfura alwildan kananan yara su yi furfura saboda wato alfaza razani da ke cikinta to wannan wa'annan surori sun kunshi abubuwa masu sanya razani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta furfurar da ta zo masa da kan cewa daga waɗannan surori ne guda biyar to kun ga daga nan a shahid da na kawo wannan hadisin dan in nuna mana cewa sanya ma wannan sura da suna suratu hud daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji yace shayyabatni hudun suratu hud ita ce ta sanya ni furfura an ambaci kissar annabi hud a cikinta ko babu sura da aka ambaci sunan annabi hudu da yawa kamar a wannan sura an ambaci sunansa sau biyar a kissarsa an ambaci kissar annabi hud a cikin suratul a'raf kuma an ambace kissarsa a wannan sura haka zalika an ambace shi a suratul haqa a suratul haqa an ambace shi a suratul a suratul wannan a suratul shu'ara an ambace shi a suratul hamim sajda nan ma an ambace shi amma a ayoyi kaɗan ba inda aka ambace shi da ambaton sunansa har sau biyar irin a wannan sura shine waɗansu malamai suke ganin wannan la'alla shine hikimar da aka sanya mata suna da suran annabi hud kamar yadda surar da ta gabata aka sanya mata suna da sunan annabi yunus saboda ambatonsa da ya zo a cikin aya da ta kusan ƙarshen sura wannan sura ita ma ta bude da wato huruful muqatta'a kamar yadda za mu gani in mun karanta ta sannan maudu'inta shi ma maudu'in bayanin wato irin gwagwarmayar da annabawa suka yi da mutanensu da nuna cewa sakonsu guda ɗaya ne kuma mu'amalar da suka fuskanta daga mutanensu ɗaya ne ba ta sabawa da mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta daga Qurayshawa da suke karyata shi domin an kawo kissar annabawa tun daga annabi Nuh har ya zuwa ga annabi Musa ko waɗanne da abin da mutanensa suka da irin yadda mutanensa suka da irin yadda annabawa suka tsaya wajen nasiha ga mutanensu da kuma yadda mutanensu suka kangare basu basu tsaya da wajibin nasihar da ake musu ba suka kangare ma annabawa suka yi zalunci ga haƙoƙin Allah Allah maɗaukacin sarki ya saurara musu sannan ya damƙe su damƙa wadda ba su kumce ba kuma a ƙarshe Allah ya nuna kan cewa to haka sunnar Allah take a cikin ayan nan ne Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika akhdhu a cikin wannan suran ne Allah yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kuma yake nuna a cikin wato haka nan damkar ubangijinka take idan ya damƙi alƙarya yayin da take azzalima damkar Allah mai tsanani ce wato mai raɗaɗi mai raɗaɗi ce mai tsanani sannan kuma Allah ya bayyana hikimar da yasa yake kawo kisoshi a cikin alkur'ani shine ya tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiyar da ta zo masa daga Allah cewa shine babban fa'ida da ke ciki shine babban darasi na wato kisoshin alkur'ani da ke ciki da sauran kuma wato kisoshi da suka zo daga cikin waɗansu daga cikin malamai sun ce sai da aka saukar da suratu hudu sannan aka saukar da suratu yunus saboda a cikin suratu hud Allah ya yi tahaddi ya yi wato kalubale da kafirai da suke da'awar cewar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiri alkur'ani ya rubuta shi to Allah ya musu kalubale ya ce idan dai shine ya rubuta to kuma larabawa ne kamar sa kuma ku rubuta sura guda goma wadda za ku kirkire ta kamar yadda kuke riyawar shi ya kirkiri tasa to kuma ku kawo kirkirarrun naku guda goma kawai to amma a cikin suratu yunus sai ce ku zo da sura guda ɗaya domin an fara ne da sura goma suka kasa da an ce su zo da kamar alkur'ani suka kasa sai aka ce to ku zo da goma suka kasa to sai aka ce ku zo da sura guda ɗaya ma suka kasa to wanda yake shi ne sai waɗansu malamai suka ce sai da aka saukar da suratu hud kuna sannan aka saukar da suratu yunus saboda wannan tadarruji da aka yi wajen bayanin saukar sura na'am bari sai mu fara mu karanta ayoyin farko na wannan sura insha Allah
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يفنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون na'am إنه عليم بذات الصدور
Allah jalla wa ala yace alif la yace bismillahir rahmanir rahim ya bude aka bude wannan sura da sunan Allah ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai alif lam ra Allah ne ya san abin da yake nufi da waɗannan haruffa amma kamar yadda bayani ya gabata daga malaman tafsiri magabata cewa Allah yana kawo waɗannan haruffa domin yin ƙalubale domin yin kalubale da cewa alkur'anin nan an hada shi daga cikin irin waɗannan haruffa ne saboda haka idan kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yayi to ai ga sunan huruful hija'iyya ne kuma ku hada huruful hija'iyya din ku zo da qur'ani kamar nasa shi yasa zaka ga yawanci idan aka zo da ambaton waɗannan haruffa da ake ce ma huruful muqaffa'a zaka ga an ambaci alkur'ani a bayan nan abin da yake nuna cewa alkur'ani gagar ba gane to a wata fuska kuma ta biyu da malamai suke faɗa cewa babu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da iliminsa a cikin wannan littafi daga cikin ilimin Allah akwai wanda ba yadda za a iya riskarsa saboda haka akwai sirri daga cikin asraru na Allah wanda ya sanya a cikin littafinsa wanda ba wanda ya san su a hakikanin sa sai shi shine wa- daga cikin su akwai waɗannan waɗansu suke cewa daga malamai suke cewa daga cikin su akwai waɗannan huruf dala ne kadai ya san sirrin da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin su kuma wannan ya dace da abin da Allah ta'ala yake cewa Allah ya saukar da littafi fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat saboda haka suka kirga waɗannan daga cikin almutashabihat waɗanda suke kamar su ba wanda suke ma'anar su ba fitatta bace Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu littafi ne da aka kyautata ayoyinsa thumma fussilat sannan aka rarrabe su aka yi bayanin su daki daki min ladun hakimin habir daga wajen ubangiji daga wajen sarki Allah hakim gwani khabir mai cikakken ilimi wato shine wannan jumlar ko kuma ka ce littafi ne wa- wato wannan littafi ne an kyautata ayoyinsa sai zamanto shine labarin wannan littafi ne alkur'ani an kyautata ayoyinsa menene ma'anar kyautata ayoyinsa wato ayoyin alkur'ani ba za su taɓa zamantowa a fiye da yadda suke ba haka ba yadda za a yi idan mutum ya faɗi wata magana sai ka ce ai da cewa kai kaza ko idan aka zo aka ɗauki magana aka samu gwanaye wajen iya magana a ce wannan magana ta yi tsawo ai maimako abinda kake so ka ce to ai da haka za ka ce ko kuma kai to ai da ka faɗa waɗansu ba za su gane ba kamata ya kai bayani ka ce kaza to banda alkur'ani ba za ka taɓa samun wata aya ta zo ta alkur'ani ba in kai gwani ne a balagar larabci ka ce dama Allah haka ya ce da ya fi sai ka zamanto abin dariya da muguwar rawa gwamnatin tashi duk wanda yake gwani a larabci bai taɓa gwadawa ya ce zai ci gyara alkur'ani ba to an kyautata shi a wajen yadda zubansa yake haka zalika an kyautata shi a cikin abin da ya kunsa na ilimin magabata idan kissa ce yayin da aka tsawaita ta sai ga ta dace yayin da aka takaita sai ga ta dace rashin takai- rashin rashin rashin tsawaitawar sai ga ya dace abinda ba a yi bayanin sa an fito an faɗe shi ba sai ga ya dace yanzu kamar yanda ba a faɗi sunayen ashabul kafi ba ba a faɗi sunan karansu ba ba a faɗi sunan alƙaryar da suka zauna ba da abubuwa da dama na kissa alƙur'ani sai ga kan cewa wallahi kuwa to me ma amfanin ko da an faɗa duk abin da alƙur'ani ya kawo sai ka shine ya dace sannan idan wajen hukunci ne babu hukuncin da ya kai irin na alkur'ani shi yasa Allah ta'ala ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wannan alkur'ani yana shiryarwa ga tafarki wanda yake shine mafi tsayuwa akan daidai kuma yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika a wajen gaskiya da adalci babu gaskiya irin da wanda take a cikin alkur'ani babu adalci wajen hukunci irin wanda yake cikin alkur'ani duk wannan su sifa wato fuskoki ne na kyautatawar da Allah ta'ala ya ma alkurani ce oki matsayatu an kyautata ayoyinsa sun mafussilat sannan aka rarrabe su aka yi bayani daki daki a tafsil shine bayani daki daki babu abinda wato alkur'ani ya bayyana komai daki daki domin in bayanin ba a cikin alkur'ani yake ba an ce maka ka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ne ya faɗa in baka same shi ba a in kana so ka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam baka san hanyar ba an gaya maka fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu saboda ka duk wani abu an riga an gama shi a cikin alkur'ani wajen kyautatawa da kuma wajen bayani sannan Allah ya zaɓi waɗan ya ambaci kansa da waɗannan sifofi wajen saukar da alkur'ani sifar hikima da sifar cikakken wato cika wato cika wajen ilimi alhakim shine wanda ya san ko ina komai ya ajiye shi a inda ya dace gwani sauraka abin da ya zo daga gwani dole ya zamanto gwani sannan kuma ya ce khabir al-khabir shine wanda yake iliminsa ya kai ya bada labari kasan ilimi mataki mataki ne akwai wani wanda Allah ya bashi ilimi amma ba zai iya bayani ba sai ya zo bayanin zai gane eh ya san abun nan amma bai gama fahimtarsa ba domin ya kasa bayani domin ya kasa bayani shi yasa yayin da ɗalibai in ake karatu in kuna karatun muzakara in ka karanta shi ma ya karanta to ku rufe ka ce bayyana mun abin da ka karanta in ya fahimta zai iya in bai fahimta ba kuwa to za ka san cewa bai gama sanin wannan abin ba to shine bambancin tsakanin al'alim da kuma al-khabir al-khabir iliminsa wato ya taka ya kece na wato kawai wanda yake ya sabanta da sifar ilimi ne shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir babu mai baka labari irin al-khabir ne cikakken ilimi mai bada labari saboda haka ilimin Allah ya in yana baka labarin sammai labarin wanda yake akan shi yayi halittar ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kaga shi yasa da yake fadan halitta yace wanda yayi halitta ta yaya za a ce bai sani ba bayan shi ne al-latif masani mai taushi wajen saninsa kuma al-khabir gwani wanda yake bada labari akan ilimin sa Allah ta'budu illallah da cewar kada ku bauta ma kowa sai Allah wato wannan littafin abin da ya kunsa kenan tauhidi kada ku bauta ma kowa sai Allah innani lakum minhu nadhirun nadhirun wa bashir lalle ni mai gargadi ne gare ku kuma mai faranta rai mai bada kyakkyawan labari saboda haka wato abin da wannan littafi ya kunsa at-tauhid war risala la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah shine gundarin abin da ya kunsa wannan shine a dunkule tauhidi Allah ta'budu illa Allah ar-risala innani lakum minhu nadhirun wa bashir wannan shine gundarin sakon sannan zai zo da tafsilin wani abu a cikin sakon wanda yake muhimmi shine zamu tashi a kansa a karatunmu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ihdina fi man hadayt wa atina fi man atait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarak rabbana wa ta'alayt Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala rabbana تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من أئمة المتقين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دع الله كافر أتاشي قاسنا رواء da ‘yan uwa suka nemi a sanar da su lokacin da ake sanya wannan karatu a kafofin yada labarai a talabijin ana sawa a sunna tv daga karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi kowace rana wanda ya ɗauki nauyin wannan allah ya saka masa da alkhairi a artv ta Kano wanda ana jinta a talabijin kuma ana jinta a, a radio FM daga, daga da kuma a Star Time ana samu daga karfe biyar zuwa karfe shida na yamma shi ma wanda ya ɗauki wannan nauyi Allah ya bashi Allah ya saka masa da alkhairi ya bashi aljanna sannan gidan talabijin na jigawa karfe takwas da rabi na yamma sannan a rediyo ana sawa a freedom radio karfe biyar da rabi na asuba zuwa karfe shida na safe sannan a capital fm ta abuja 92.9 daga karfe sha ɗaya zuwa karfe goma sha biyu na dare sannan a rediyon jigawa daga tara na safe zuwa goma na safe sannan ana samun sa live ta hanyar streaming a dawa nigeria live sannan a gidan rediyon rahma daga sha biyu da kwata zuwa karfe ɗaya na rana wanda suka ɗauki nauyin waɗannan karatuka Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su aljanna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in